mun karkare yini na 23 a cikin watan Rajab na wannan shekara ta 1443 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin garin Makka zuwa cikin garin Madina daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2022 miladiya mun dawo dan mu dafa inda muka kwana a cikin karatun littafin mu na al-muwatta ta al-Imam Malik ibn Anas Allah ya kai rahama da haske da ni'ima zuwa ga makwancin sa ya amfanar da mu da ilimin da ya ba mu al'umman musulmi in ba manta ba muna littafi na uku ne a cikin wannan littafi kitabus sala babu ma ja'a fi nida'i lis sala mun karanta hadisai da dan dama mun kana akan hadisi na 152 za mu tashi inda al-Imam Malik ko kuma Yahya yake ruwaitowa daga Imam Malik yake cewa wa haddathni an Malik an Abi Hazim ibn Dinar an Sahl ibn Sa'd saidi bin Sa'd as-Sa'idi annahu qala ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله الإمام مالك يجي حديثي دقى مال منسى أبو حازم wato salamatu bin dinar al'araj wanda aka fi sani da cewa mutumin garin madina mutum mai bautan Allah kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito hadisai ga littattafan hadisai duka gaba ɗaya guda bakwai nan wanda har daga cikin malamai irin su abu umar ibn abdulbar yana cewa abu hazin ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai masu daraja masu hikima kuma amintattu yardaddu yana da hikimomi mutum ne mai gudun duniya duk inda ya ga mutane wa'azi ya tasa a gabansa ya rasu shekara ta ɗari da arba'in bayan hijira Allah ya ji ƙarfi da rahama wannan malami ya ji daga sahabin manzon Allah kuma ɗan sahabi wannan sahabi shine sahal ibn sa'ad ibn malik ibn khalid al-ansari al-khazraji kenan as-sa'idi wanda aka fi sani da cewa sahal ibn sa'ad as-sa'idi da sahal da sa'ad dukkan su sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma dai sahal dan sa'ad shi ya rasu shekara ta 88 bayan hijira kamar yadda malaman tarajin suka faɗa ga hadisin yana cewa qala sa'atani yuftahu lahumu abwabus sama' yake cewa akwai waɗansu awoyi guda biyu akwai waɗansu sa'o'i guda biyu akwai waɗansu lokuta guda biyu wanda dukkan mutumin da ya dace da waɗannan sa'o'in a cikin rayuwarsa to ya yi gamo da ƙasar da buɗewan ƙofofin aljanna yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk da yake a nan wurin da ya faɗi ya ce manzan Allah ya faɗa ba amma wasu daga cikin malamai sun sadar da isnadin ta fuskoki ko ta hanyoyi daban-daban yake cewa manzon Allah ne yake cewa sa'ata ne akwai wasu awoyi guda biyu yuftahu lahumu abwabus sama ana bude kofofin sama don waɗannan sa'o'in wato ma'ana a cikin su saboda dalilin su da kuma falalan da ke cikin waɗannan sa'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa qalla yana da wuya ko kuma ta ce ba ma zai yiwu ba da'in a samu mai addu'a cikin waɗannan sa'o'i guda biyu turaddu alaihi da'awatuhu kuma Allah ya maida masa da addu'arsa ba zai yi ba waɗannan sa'o'i guda biyu dukkan bawan Allah musulmi da ya gamo da ƙasar da dace da waɗannan sa'o'i guda biyu to lalle babu shakka Allah zai amsa masa addu'a nan malamai masu sharhin hadisi suka ce kalla da'in ma'anan kalla da'in suka ce yana da wahala kaɗan ne za a samu mai addu'an da zai addu'a a wannan sa'an kuma addu'arsa ba za ta tafi zuwa wajen Allah ba wasu musu ce a ma'anan kalla ma'ana kwata-kwata ma ba zai yiwu mutum ya dace da wannan sa'ar ba har ya roƙi Allah a cikin wannan lokacin tashe sai Allah ta'ala ya amsa masa addu'arsa lokaci na farko sai annabi ya ce hadratul nida'i lis-salah lokacin kiran sallah lokaci ne na an san addu'a duk sanda ake kiran sallah ka zage dutse ka daddage ka ta roƙon Allah a lokacin domin wuri ne na an san addu'a in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wane ne wuri na biyu annabi sai ya ce wasaffu fi sabilillah haka lokacin yaƙi lokacin jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah shi ma wannan lokaci ne mai tsada mai kima mai kuma daraja kenan kun ga lokuta guda biyu babu shakka suna da daraja mu a wajen mu musulmai lokacin da ya rage cikin dinnan yanzu mu a zamanin nan shine lokacin kiran sallah kuma mai saukin samu ba wahala wataƙila jihadi fi sabilillah kace yana da wahala kafin a yi jihadin har ya zama fi sabilillah ba fi sabili tsawut ba ko fi sabili naira ko fi sabili san zuciya ko fi sabili kimaucewa ko fi sabili caji ko fi sabili rashin fahimtar nusus da addini ko rashin fahimtar manhaji kafin ka iya gane jihadi ka tantance jihadi ka tsarkake shi ya zama karkashin jagoranci na shugaba musulmi yana da wahala don haka kafin a samu jihadi da har za a yi jihadi da mutum zai daga mai ya addu'a yana da wahala amma sallafa kullum sai mun yi aƙalla sau biyar ko ba ka bane na farin lai? ko ko aksara mu ce so biyar ko kuma iyaka kullum sai mutum ya yi sallah so biyar banda salloli na nafula da mutum yake to kuma kowace sallah za a kira mata sallah to wannan kiran sallan da ake ashe a kullum kana da dama guda biyar ya kai bawan Allah musulmi da za ka daga hannunka ka ce ya Allah ya Allah ya Allah ka san halin da nake ciki ya Allah ya Allah talauci ya ta sani gaba kuma wani yake cewa ya Allah ya Allah ya Allah ka ci tsohon nan ya ta sani gaba aka matsa kusa da shi aka ce wane ne kuma wannan tsohon yake talauci eh ce mugun tsoho kuwa to Allah ya mana maganin tsohon nan Allah ya raba mu da shi to ga lokutan da zaka gaya wa Allah bukatunka talauci ne iyalanka ƴaƴanka ne zuri'anka ne ƙasarki ce ko ma ne ka gaya ma Allah an fahimta ko saboda haka lokacin jihadi da kuma lokacin kiran sallah lokuta ne masu tsada da aka ce a dage yanzu lokaci ɗaya ya rage mana shine lokacin kiran sallah ni yi kokari mu ci riban wannan lokaci na kiran sallah mu roki Allah a ciki a wata ruwaya wanda Abu Nu'aym ya rawaito a cikin Hilyatul Awliya daga Nana Aisha Allah ya kara mata da tana cewa manzon Allah ya ce akwai wasu sa'o'i guda uku ga dukkan musulmi in ya dace yayi addu'a a cikin su za a amsa masa na ɗaya sa'a ta farko shine lokacin kiran sallah matukar ka daga hannunka ladan na kiran sallah ba wasu ya gama fa lokacin yana kiran sallah ka ce ya Allah ina tuna maka bukatun nan tawa ya Allah ka sani ya Allah ina son cin ɗaya daya a makaranta ya Allah ka sani ina son haddace Qur'ani ya Allah yaran nan nawa ya ni, ya Allah ina ƙara tuna maka dai ka manta Allah in ya faɗa abin da ya faɗa ka maimaita sai dai kana addu'an ka a takaice an fahimta ko da kuma lokacin yaƙi da kuma lokacin sarkar ruwan sama nawa kenan guda uku annabi ya ce matuƙar mutum bai roƙi Allah da yanke zumunci ba to face sai Allah ya amsa masa kada su yi kokari mu ci gajiya na waɗannan lokutan Allah ya ba mu iko wasu ila malikun na'am wasu ila malikun an nida'i yawmal juma'a hal yakunu qabla an yahilla alwaqt to kuma ta muna cikin babin kiran sallah ne ko littafin sallah kuma babu ma za a fi nida'i lis-salah to sai aka zo gaban imam malik aka tambaye imam malik game da kiran sallah ranar juma'a hal shin ana iya kiran sallah ranar juma'a kabla an yi hillal waqt kafin lokacin juma'a yayi kuma kuna gani akwa kala sai imam malik ya ce la ba a kiran sallah ranar juma'a illa ba'da an tazula shams sai rana ta gushe kuma wannan shine ra'ayin jumhurin ha cewa duk juma'ar da aka kira ta kafin rana ta gushe wannan kiran bai yi ba kuma duk limamin da ya hudu ba kafin rana ta gushe in yayi sallah wannan sallar juma'a ba ta yi ba hudu ban ma ba ta yi ba kowa sai ya sake azar azar haka jumhur suka ce amma an samu daga cikin malamai waɗanda suke gani a'a irin su imam ahmad bin hanbal yana ganin halaccin yin haka an fahimta ko amma dai da dama daga cikin malamai suna kirga duk wanda ya sallan juma'a kafin rana ta gushe to wannan ya aikata abin da ake kira shuzur shuzur ma'ana ka saba wa jama'a ba aka aka saba yi har zamanin annabi ba aka ake yi ba an fahimta ko to wannan shine Imam Malik ya bada fatawa yake cewa duk limamin da ya hau kan mumbari ya hudu ba kafin rana ta gushe sha ɗaya da rabi tara takwas goma ko duk limamin da ya mumbari ya hudu ba yayi sallah bayan ta gushe Allah shi bata yi ba saboda ya aukar da hudu ba kafin gushewar rana da haka malikiya suna tsananta kwarai da gaske wajen kula da lokacin sallah da kuma hudu ba na juma'a yayi daidai da lokacin sallah azhar suna cewa duk mutanen da suka yi sallah a irin wannan yanayin to sai sun sake sallah an fahimta matukar rana ba ta faɗi ba to wannan sallan tana kansu wannan fatawa an ruwaito ta daga ɗalibin imam malik ibnu habib shi kuma ya ji daga ɗalibi daga malamin su mutarri amma an samu daga cikin ɗalibai ma malik imamu suhnun yake cewa a maimakon su sake juma'an za su sake sallar azhar ne ɗai ɗai ɗai ɗai kowa zai je azhar Ka gari a malikiya babu sassauci kawai dole a yi hudu ba bayan rana ta gushe shi ya yasa sallar juma'a tana canza ya ku bayan Allah ba ta zama lokaci ɗaya cikin karfe duk rana kullum karfe ɗaya cip cip karfe sha biyu da rabi cip cip a saboda in dai ana amfani da malikiya ne shi kuma malikiya suna kulawa da gushewar rana ne ma'ana sai lokacin ya yi. ita ko sallar azhar tana dan cancan za an fahimta saboda haka yana da kyau a ɗan ɗan sauyawa gwargwadon canji da kuma tafiyar rana da kuma canjin lokaci a daidai fahimta na mazhabin malikiya amma dai akwai malaman da suka halatta ko da kaji wani malami ya yi kafin juma'an sallar ta yi ko da dai ka ji wani malamin ya yi hakan to wannan dai ba abin da za a rika rigima ba ne wannan dai tunda muna karanta muwaɗa ne dole mu bayanin me manhajin muwaɗa a fahimci maliki a fahimci muwaɗa da kyau don kai zama kana muwaɗa kuma kana kwance ta don bai kamata kana karantar da mutane littafi ba amma kuma kana kwance littafin a hankali a hankali a sai ka koya mutane littafin kuma dai menene ka koya musu to ga yadda yake to yanzu kowa sai ya je warware da kanshi to haka ake neman ilimi Allah ba mu ilimi mai amfani to shine yake cewa wasu ila malikun a gaurin wasu ila malikun an tambaye ma malik an tasmiyatin nida'i oh to bismillah to kan ta mana inda ka gaurin wasu ila malikun wasu ila malikun an tasmiyatil عن تثنية الأذان والإقامة عن تثنية الأذان والإقامة ها؟ to duk ne da الناس da تقام duk ne shi gaba haka ne na kuma to shi gaba duk wa mata yajibu ala an-nas hina tuqamu as-salah فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه ما شاء الله فأما الإقامة فإنها لا تسنى وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا ما شاء الله وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا أني أرى ذلك على قدر على قدر طاقة الناس فإن منهم التثقيل فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد ما شاء الله wasu ila malikun an tambaye imamu malik Allah shi gafarta malan gafatawa an tasniyatin nida'i wal iqama shin in an zo kiran sallah za a faɗi kowane lafazi so biyu biyu kamar yaya kamar yadda ake kiran sallah mana Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر كذا نايت tasmiya ko Allahu akbar Allahu akbar zaka maimaita so biyu نا tarbi'i ne na arban tashi mana na hudun tashi na yi shi so hudu dama haka ake shi Allahu akbar so biyu ake in sake yi shine ka maimaita kai tasmiya jama'a kun gane wannan تقول أشهد أن لا إله إلا الله تأتي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة شي ما تحكي حي على الصلاة حي على الفلاح شي ما تحكي سوبيو الله أكبر الله أكبر كو لا إله إلا الله بس لا إله إلا الله kowanne a faɗi so biyu biyu shine aka tambayi ma malik wal iqama sannan kuma wajen qad qamatis sala ka zo iqama wajen qad qamatis sala shin zaka maimaita iqamatis sala so biyu ko ko a kawai zaka faɗe ta ne so ɗaya ma'anan ka zo Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الكذومين إقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر من قصد إلي فشين ذاكي سوبيني قصد إذاكي فشيني أكي سنبيوع إمام مالك هنغاني ومتى يجب القيام؟ yaushe ya waje ba akan mutane waɗanda suke zauna a cikin masallaci sun yi na nafulfuli suna jiran liman ya shigo ko kuma limamin ma yana ciki yana zaune yana jiran lokaci don ya miƙe ya ainihin jagoranci sallah shi ne aka tambaye ma Malik a yaushe ne mamu za su miƙe hina kamu sala lokacin da ake ikama lokacin da aka fara Allahu akbar Allahu akbar yaushe ne suna ta tabbatar da cewa lokacin ne mutum zai tashi shi lokacin da aka fara kama ne ko sai an je karka mata sala ne ko sai liman ya juya ya ci a daidaita sau ko ko a kawai da an ga liman ne za a miƙe shi shine aka tambayi maliku Fakala sai sai imam malik ce lam yablughni fi nida'i wal iqama illa ma a an-nasa alaihi an fahimta ko babu abin da ya same wato na samu na ilimi game da hukuncin wato iqama kiran sallah da kuma ikama illa ma adraktu alaihi nas an fahimta ko face abin da na tashi na ga malamai idan imam ali yace mutane yana nufin malamai dan su malamai a wajen su sune mutane duk wani mutum ba malami bane cikon gari ne kawai da kudi waɗanda ba malamai ba malamai sune mutane ku ji a hadisi ba annabi yace ma abota qur'ani sune ahlullah ko wa khasatu sune yan gaban lele yan gaban goshin Allah kenan ni wani wanda yake so ya zama yan gaban goshin Allah shi ma yaje ta amawa sai ya haddace yawa ya kuma riba bai haddace eh kuma bai iya haddace ba kawai ya hakura din da ya ga haddata ya tsara musu ya ce good morning sir ko ba ka bane yawa sai imam ali ya ce shi dai illa ma adraktu an-nas alayhi fa abin da naga malamai suna yi naga mutanen madina suna yi dangane da kiran sallah da ikama ma'ana dangane da faɗin kiran sallah sau biyu saboda ai akwai hadisin da kuka sani shararre cikin bukhari hadisin anas Allah ya kara masa yadda yana cewa an an umarci bilalu zamanin annabi lokacin da zai kiran sallah ya rika yin kiran sallah shafa'i shafa'i kuma yadda na dazu sannan kuma ya maida iqama ta zama wuturi ko Allahu akbar Allahu akbar su ne banda Allahu akbar Allahu akbar duka kowanne ya zama wuce wannan shine sufan kiran sallah da kuma iqama kamar dai yadda muka sani an fahimta ko sai kai kamar da kuka sani yadda muku bayani banda la ilaha illallah ita wannan kiran sallah da iqama duka so dai dai ake a kiran sallah a iqama duka la ilaha illallah so dai mutum zai faɗi ta to da aka tambayi Imam Malik sai ya ce wannan shine shi bai san wani nassi ba a kai. sai ce amma ikama amma zai bada bayani sai ce amma sai dai zan iya tunawa ita dai ikama ni a waje na inji maliku fa inna halatu sanna gani ita ikama ba a yin ta so biyu biyu ni dai abin da na sani kun gane wasu daga cikin malaman malikiya masu ra'ayin kara malikiya sai suka ce kenan hatta kadi qamatu sala sai imam malik ya saki magana da kai yace ce al iqama ko yace fa amma iqama kai aina la tusanna amma iqama ba a yin ta so biyu hatta qamatu sala kenan ita ma za a ce so ɗaya za a yadda lakanin nan naku yake yi malam maru kai ba malike ne ko yawa to alamaru maru so ɗaya yake yi maliku ya ce wa zalika alladhi lam yazal alaihi alil ilmi bi baladina ya ce kuma wannan shine abin da na gani a garin madina duk malaman madina haka suke yi kamatu sala so ɗaya suke yi shikenan an fahimta kuna gane ko wannan shine abin da aka gani a garin madina sai aka ce da su ah, to amma ya za ku yi da hadisin abu dawud da sakhtiyani abu da saki ya ni ta hadisi daga abi kilaba shi kuma ya ji daga anas sahabin annabi anas ya ce wa yutir al-iqamata illa al-iqama mutum zai yi wutiri wajen iqama su dai wajen qadiqamatu sala kenan ya nuna qadiqamatu sala sau nawa za a yi ta za a yi ta sau biyu malikiya a ai wannan hadisin naku ayyub as-sakhtiyani shi ya kara wannan shi yayi idraji ba faɗin manzan Allah bane ba annabi bane ya faɗi ya faɗi haka an fahimta saboda haka akwai dubi game da haka shi yasa malikiya suka tsaya akan cewa da qamatu sala'in nan so ɗaya za a faɗa wannan shine mashabin malikiya da kuma abin da suke kai sai dai akwai wata magana mai ban sha'awa wanda ibn abdulbar ya faɗa bayan ya ce wannan mazhabi na kada qamati sala cewa za a yi ta so biyu a cikin sallah akwai malaman da suke ganin kafin magana ibn abdul bar akwai malaman da suke ganin so biyu za a yi an zo qamati as-sala za a faɗe ta so biyu wancan hadisin kamar masabin Abu Hanifa suna ganin mansuhi ne wanda malikiya suka kafa hujja da shi an fahimta ko wasu hadisai waɗanda suka suka sarraha cewa wajen kamatu sala za a faɗi haka a faɗi a ce kamatu sala so biyu ibn abdulbar ya ce wannan shine musabin ahmad bin hanbal da ishaq da dawud da ibn jarir an fahimta cewa kowanne mutum ya yi daga ra'ayi masu cewa ɗaya za a yi wanda suka ce biyu za a yi ya ce kai duk wanda kai ma duk ɗaya ne saboda haka ba abin rigima ba ne irin rigimar da aka a baya wajen ƙabdu da sabulu. an gane illa dai ka ɗauki wanda ka fahimta shi yasa manyan malamai suna buge ni sai ka ga albani ya ba da fatawa sai ibn usaimin ko bin ba su saba mushi waɗannan suna da suna duka ba su faɗa an gane kuwa sai wani ce ai wani ya yi kuskure akan mas'ala kaza shi ma wancan ya ce wani ya yi kuskure kowa sai ya rike nashi albani ya dago daga ruku'i a fahimtarsa ba a ɗora hannu a kirji shi ko bumbaz yana ganin a'a za a mai da hannu a kirji an fahimta albani ya ce rashin hadisin da ya nuna annabi in ya dago yana ɗaura ba a kirji shi kuma bin ya ce saboda hadisin da ya nuna annabi in a tsaye yake yana ɗaura hannun dama a kan hagu shine dalilin saɓaninsu wannan sai ya ja ra'ayinsa wannan sai ya ja ra'ayinsa wata da suka haɗu su ukun duka ga ibn usaimin ga bumbaz ga albani albani ya ce bumbaz shine dattijo shine babban malami ya shiga gaba ya sallah bumba ya ce a albani ka fi mu hadisan annabi da kuma iya sallan annabi shiga ka nuna mana ka koya mana sallan annabi suka shiga baya suka tsaya a bayan shi tare da cewa sun fi shi sanin fiƙo Bumbaz ya fi albani sanin fiƙo haka ibn utaimin in dai fiƙo ne shi kuma albani duka ya fi su fahimta hadisai amma suka zauna suka fahimci juna to haka ake kuma suna yi wa junansu uzuri duk inda samu wani yayi kuskure misali cikin kurakuran da albani albani dan adam ne albani ya kuskure wajen faɗin amin da ce idan liman zai ce amin kada ma musu faɗi sai liman ya fara ya tafi sai su tarbe shi a hanya su biyo shi aka zo gaban ibnu utaimin aka mai fatawa Allah shiga fata malam me zaka ce akan fatawa albani sai albani ya kuskure za mu bi shi akan wannan fahimtar ba a take wani ɗalibi ya ce Allah shiga fata malam albanin ma ya dawo daga ra'ayin shi shikenan sai ibnu utaimin ya ce to alhamdulillah haza huwa alhaq da wannan lafazin yace wannan shine gaskiya to kaga alamun malamai na gaskiya kenan ba nan ne kafan wando ake ba a ja mara a buga saboda me saboda wani zai fi ni suna wajen masarauta ko wajen gwamna ko wajen dan majalisa zai fi ni samu damun shi zai fi kauri saboda haka bari in maza in nuna kayyarsa da rashin iyawarsa saboda ni in samu wuce a sai ka dinna wani zaka daukaka ba Allah ya gane da mu saboda haka Imam Malik yana ganin cewa karkamatu sala so ɗaya za a faɗi ko shine yake cewa amma qiyamus sala to amma dangane da lokacin da za a miƙe lokacin da aka ake yin ikama hina qiyamus sala lokacin da ake ikama sai maliku yake fa inni lam asma fi zalika bi hadd ni ban san wani hadisi akan haka ba ni da wani iyaka ma'ana ba ni da wani hujja akan cewa yaushe ne mamu za su miƙe in aka fara ikama illa sai dai maliku yace sai dai zan iya tunawa anni ara zalika ni ina ganin wannan ai alaƙa da tsakikin nas gwargwadon ikon mutane ne kawai a bar mutane ka a matsanta musu ko gwargwadon wani yana da shinunniki, ko wani yana da nawa wani sai ya dan jafa wani abu sun ne ya miƙe wani kuma sai ya tsaya ya kalla ma tukun ya zama to in ya miƙe in yanzu zai samu sahun gaba duk wannan ba laifi bane in kaka yace za mu bar wannan gwargwadon wato ƙudura da kuma ikon da mutane suke da shi ma'ana babu wani tsanani a kai sai maliku ya sake yin fashin baki sai ke shafa inna minhu mustaqil domin a cikin mutane akwai mai nauyin jiki wanda ba shi da zafin nama wanda da ake to bismillah a miƙe ne sai ya ka ce to bismillah bari in miƙe sai ya nan na ɗori ganshi, sai ya nan da ƙofin wannan shi wani kuma ɗaya zai miƙe ko wal khafif akwai mara nauyin jiki wala yastati'una mutane ba za su iya ba an yakunu karajulin wahidin su zama kamar mutum daya saboda haka kowa ya miƙe san da ya ji an fara ikama gwargwadon hali gwargwadon yadda zai iya sai tambaya ta gaba wasu ila malikun وسئل مالك عن قوم عن قوم حدود أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا قال مالك ذلك مجزئ عنهم وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجتمع فيها الصلاة التي تجمع فيها الصلاة التي تجمع فيها الصلاة الحمد لله أصو إلى مالك عن تبعي إمام مالك وتفت معكم على شغافة مالا عن قوم حضور متانين دكا سو مزونا جداني سنا زونا أولي وداع aradu an yajma'ul maktuba suna so su yi sallan jami'i shine an yajma'ul maktuba an yajma'u al maktubata suna so su yi jami'i ba su hada sallah guda biyu ba inda ya ce maktubata an gane ai da ya ce aradu an yajma'u salatain to shine sai ya zama za su yi jami'i amma kuma salloli biyu kuna gane ka sun so suna so su yi sallan jami'i fa aradu an yi kimu sai suka so kawai in sun zo yin wannan sallar to me zai hana kawai su yi ikama wala yu'adhdhinu ba ma sai sun kira sallah ba an gane ko kala zalika mujizun alai anhum sai maliku yace ah wannan ai ya halatta annan ya isa musu kiran sallah ba dole bane in ba a masallaci bane a masallaci ne ya zanto dole sai an kira sallah Allah ko da masallaci ɗaya ne a gari in ko aka samu gari ba a kiran sallah ko da masallaci ɗaya to wannan garin za a yaƙe shi ya nuna akwai ba musulunci a ciki amma game da kiran sallah a masallaci hukuncin kiran sallah sunna ce mai ƙarfi kenan ko da an yi sallah ba a kira sallah ba sallah ta yi an fahimta a gari kuma gaba ɗaya fardu kifaya ne aka samu masallaci ɗaya ana kiran sallah to ya wadatar amma da duk garin ba a kiran sallah sai dai kawai a sallah ba a kiran sallah to gaba ɗaya mutanen garin suna cikin zunubi kuma za a yaƙe su zan sun je da alami guda ke cikin alamomin addinin musulunci kuma shi ne yake bambanta ita kiran sallah ko shi kiran sallah shi ke bambanta garin arna da garin musulmai duk garin da babu musulmi za ka ji ba a kiran sallah an fahimta shi yasa bukhari da muslim suka rawaito hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zo gari to sukan saurara duk goshin asuba ya jiya zai ji kiran sallah a garin in zai je yaki in zai kai hari in ya ji kiran sallah asuba shi kenan annabi ba zai ran magarin ba amma yana ji asuba ta zo ta wuce babu masallaci ɗaya da aka kira sallah har alfijiri yake ko to shi kenan annabi kawai sai ya afka ya kai hari so da haka kiran sallah alami ne babba cikin alamomin addinin musulunci maliku ya ce wa inna ma yajibu nida'u fi masajil jama'at kun ji ko kiran sallah na zama wajibi ne daga cikin wujubu sunanil mu'akkada kenan a wajibi na farilla wanda in ba kira sallah ba sallah ba ce ba a wajibi ne na sunna mai karfi sallah tana zama kiranta ya zama wajibi ne a cikin masallatan da ake yin jam'i allati tujma'u fi hasala waɗanda ake hada ake yin jam'i a ciki idan har ba a kira sallah a cikin waɗannan masallatan ba to an saba ma Allah in ya zama an yi tarayya kenan gaba daya sai wasu ila malik na'am wasu ila malikun an taslimil mu'azzin ala al-imam wa du'a'ihi iyyahu lis-salah wa man awwal man sallima alayhi fa qala lam yablughni taslima kana لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول وسئل مالك عن ساكي وإمام مالك فتواه عن جمد تسليم mu'azzin ladan bayan ya kira sallah sai zai ce assalamu alaikum ala shiga fata malar lokaci yayi fito kai mana sallah ku gane ba bayan ladan ya kira sallah sai ya zo assalamu alaikum kon kon kon kon liman lokaci yayi to shin menene hukuncin yin haka ya halatta ku bai halatta ba kun gane an taslimil mu'azzin sallaman ladan alal imami wal liman wa du'ahi kuma kira shi Allah shiga fata malar lokaci yayi ma'ana shin ya halatta a je a kira liman saboda lokaci yayi du'ai iyawu lissala cewa liman ka fito lokacin sallah yayi kuma in ya halatta wa man awwalu man sallima alai ya kai imam malik wane ne farkon shugaba cikin shugabannin musulunci wanda aka fara zuwa kofar gidansa ko sa aka mai sallama aka ce lokaci yayi ya fito lokacin sallah yayi qala sai imam malik yace lam yablugni anna at-taslima kana fi zaman al-awwal yace kai ni ban taba ji ba cewa a zamanin farko zamanin manzon Allah da Abubakar da Umar da Usman da Aliyu cewa sahabbai suna yin haka sayyidina Abubakar yayi mulki sayyidina Umar yayi Usman yayi Aliyu yayi dukkan su ba wanda ake zuwa kwankwasa musu a ce assalamu alaikum lokacin sallah yayi liman ka fito a'a shi liman ana barin shi yana duba lokaci da kansa matukan ba bacci yake ba kun sa akwai limaman da suna iya yin bacci na minti biyar ko kada da ci daga dan jiran sallah ya kama bacci to irin wannan ka san halin limamin ka kana iya dan tunatar da shi amma matukan ba bacci yake ba kyale shi yana kulawa da lokaci an fahimta wannan shine abin da ainihin imam malik ya ba da amsa game da irin wannan fatawa da aka yi masa amma shine imam al yake cewa هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإنما كان المؤذن يؤذن يدعي أتكشين اللادن إن يذو ذكرى صلى فإن كان الإمام في شغل يدل الإمام ينا أنشك وانا أيكي جاء المؤذن فأعلمه إن يجي أشغل فيه زي والي منك جاء أنشغل فيه كيلي يا إباكي حقي ذوك أن يسلم كأن تبقى قفاك ما يدعك sai ka tunatar da shi cewa fa Allah gafarta malam bi jitima'in nas mutane fa su tattaru dan ana tara mutane kuma liman yana yin burus da su za a daina zuwa masallacin sai a ce ana limamin dan dan rainin wayo ne ko yana raina mutane wayo sai ya ga dama ma zai fito amma daina zuwa sallah to kaga ka kori mutane za ka saka zama dan rainin wayo ya kai liman amma duna takallufin yace ba tare da yin takallufi ba fa gane wato mana bi limamin shi ma sannan hankali domin akwai abin da zaka ga wasu ladane kuma suke yi sai ya zo ya tsaya kan liman shi ma ya mata mai lamba shi a dole yana aikin shi a za ka yi shesu sai sai ba tare da ka tsantawa liman ba an fahimta ko yawwa ballantana har ya kai ga kamai sallama wannan a cikin wannan akwai nau'i na wato rashin mu'amala mai kyau rashin mu'amala mai kyau Allah ya samu dace wasu ila malikun kenan ko ala yahya wasu ila malikun an mu'azzin min adana li qaumin thumma sabara hatta ya'tiyahu ahadun fa lam ya'tihi ahadun fa aqama as-salata wa salla wahdahu thumma ja'a an-nasu ba'da an faraga ayu'idu as-salata ma'ahum qala la yu'idu as-salata man ja'a ba'da sirafi falyusalli li nafsihi wahdahu shi kuma ya haye ke an tambaye malikun game da ladan ladan ne ladan ne ya kira sallah li ga wadansu mutane Kamar masallacin nan ladan ya tashi ya kulle kiran sallah don mutane su zuwa yi sallah amman tazara ya koma yayi nafula ya jira hal akihi ahadun shin wani zai zo don su jam'i falam ya'ti ba dai wanda ya zo masallaci domin corona ta sauka Shi kenan fa aqama salata <laughs> sai ladan kawai yayi iqama shi kadai wa sallawa da ya sallarsa shi kadai sun maja nasu can sai ga mutane ha sun zo ba da an faraga bayan ladan ya gama sallah to yanzu a yi idu salata ma'ahu shi wannan ladanin da ya yi sallah shin zai sake sallah tare da su kun fahimta kala sai ma mali ya ce la la yi idu sallah ba a yin jam'i biyu a malikiya a masallaci ɗaya in dai aka tada sallar farko to duk wanda ya zo bai samu sallah ba sai dai fita waje haraba ya je ya sallah haka malamai suka ce ko kuma kowa ya sallar shi shi kadai in aka da sallah duk wanda ya zo bai samu sallah ba shi kadai zai je ya sallah kuma su fita waje can su je su yi sallah me yasa saboda an samu waɗansu suna amfani da wannan daman don su raba kan al'ummar musulmi idan an yi da sallah sai zo su tada nasu an fahimta saboda haɗin kan musulmi shi yasa aka hana amma dai akwai malaman da suka halarta ina dai gaya muku abin na gani ne a gabana amma mala yake cewa qala la yu'idu sala ko ba zai sace sallah ba ma'ahum tare da su qala la yu'idu sala Ga man jaa ba'da sirafi duk wanda yazo bayan liman ya gama sallah kun ji magana na ko falyusalli li nafsi wa da kowa ya je sallarsa shi kafi ba jam'i duba saboda muhimmancin haɗin kan musulmi da kuma haɗuwan mutane wajen jam'i a riƙa yin jam'i ɗin kowane masallaci aka ce ko da ladan shi kaɗai ne ya kira sallah ba wanda ya zo ya kuma cayar da sallan ya yi sallan da ma mu za su zo da mutanen anguwan gaba ɗayan su za su zo masallacin sai dai kowa ya sallan shi kadai wannan yana nuna maka mene mahimmancin wato haɗin kai da kuma haɗuwa a yi jam'i guda ɗaya a masallaci kada mutane su zo su rika yin jam'i daban-daban irin yadda muka yi daga wayannan suna yin jam'i nan wancan suna yi can wancan suna yi can wannan bai dace da koyarwan magabata ba abin da ya dace shine mu haɗa a jam'i guda ɗaya saboda mu samu haɗin kai ina zuwa kaɗan jama'a kuna gane wannan da kyau ko wasu daga cikin malamai suka ce a nan ba ladan ake nufi ba nan ana nufin liman ne ya zo masallaci ba ladan ba kowa sai liman ya kwalla kiran sallah ba ladan ba kowa har lokacin sallah ya liman ya tashi ya miƙe ya kawo sallan ya yi to tun da limamin masallacin shi ya yi sallah ba wani limamin da ya sai ya zo ya sallah saboda ba a yin sarki biyu haka ba a liman biyu a masallaci daya idan limamin wannan masallacin ya shiga gaba ya sallah ba limamin da ya sai zai ƙara yin wata sallah a masallacin nan sai dai ya fita can waje ya je ya sallah saboda mene saboda matsayin shugabanci a musulunci domin me in aka ba mutane wannan daman kan mutane zai rabu sai ga sai ga kuma suna tunana a ah, to mu ba ma mu ah, ana limamin to a ah, mu ga namu limamin a ah, to mu wannan muke so ah, mu sai ga an samu baraka a masallaci sai shi ne sai ka ana magana to a cire wannan limamin kawai cire shi mun gano wani ma ya fi to ba a san cire-ciren nan saki a tafi cikin nutsuwa an fahimta ko duk wata daba da za ta haifar da fauda a cikin addinin musulunci mu ba a santa haka suka ce saboda haka idan liman ne ake ta haka amma dan mamu in ba shi bane wato babu laifi su haɗu su jam'i shi ma ladanin sai ya maimaita tare da su haka suka ce haka suka fassara suka awwala abin kuma suka ce nan ana magana game da masallacin da akwai liman ratibi ne kamar wannan masallacin kamar wancan da wancan da waɗancan duk masallatan da ake jam'i su ne masallatai da suke da imam ratibi baya halatta limamin masallacin ya zo ya yi sallah wani limamin kuma ya zo ya ja sahu ya haɗa sallah amma in ladanin ne ya yi to wani ya samu shi ma ya zoye saboda ba asalin limamin masallacin bane rashi an fahimta ko wannan ita ce fatawar manya-manyan malamai irin su Sufyanu Tsauri da sauran makamantar ire-iren su sai Ibn Abdul Bar a sai dai Abu Hanifa da imamu Shafi da jumhur malamai don kai zama an ba da fatawa guda suka ce a babu laifi a yi jam'i guda biyu a masallaci ɗaya da sharaɗin wannan jam'in ba zai haifar da ruɗani ba da kuma ainihin rashin haɗin kai ba in ya zama na ba da wata manufa ba ne ta iya yi to haka suka ce sai maliku ya ce wasu ila malikun an mu'azzin azana liqaumin thumma tanaffala shine ko an zo an tambayi imam malik ya imam menene hukuncin ladanin da ya kira sallah sai ya ja baya ya tabbara yana nafila aradu sai mutanen masallacin suka so an yi sallu su yi sallah zai ikamata gairihi da ikaman waninsa ma'ana tun da yana nafila aka ce to malam abdullahi malam yusuf kawai yi mana ikama ladan yana nafila kenan kuka ba za su jira shi ba faƙala sai imam mali ya ce la ba asa zalika ba laifi idan ladan yana nafila a sa wani ya yi ikama ba shi ba Ikamatu wa Ikamatu ghairihi sawa da ikaman ladan da ikaman waninsa duka ɗaya ne kuma wannan ita ce fatawan Abu Hanifa kuma ita ce fatawan Lais da imamun saurin da fi da mafi yawa daga cikin malaman hadisi suka ce a wancan ita ce fatawan Abu Hanifa amma wayannan malaman da na ambata Lais da Sauri da kuma ainihin imamu shafi'i da mafi yawa daga cikin malaman hadisi suka ce a'a ƙa'ida ne man azzana fahuwa huwa muqimun ko fahuwa yuqimu wanda ya kira sallah shi zai yi ikama ba wani nan shi ma a jira shi shi ma ai kujerarsa ce shi ma ai karamin mulkin mulkin tasu kenan office in shi kenan dole a mutunta office in shi ai sai an ga darajar lafiya za a ga darajar liman ko ba haka bane sai ka darajar darakta za ka ga darajar wani da wani da wani har shugaban kasa har yana wannan ofis ɗin to ai ba za ka ga darajar wancan ba da aka takaddar in ta zo kana neman wani abu ai sai ta bi ofisoshi ta bi nan an sa mata hannu an saki ta tayi can tayi can ya nuna wa'annan ofisoshin suna da daraja karamin ma'aikaci masinja wannan ya ga dama takaddar ka ba za ta je ba kana iya asarar miliyoyi saboda masinja kawai baka dan ganshi ba kadan sunna mai ba an gane saboda haka suka ce ladan ma na da daraja aka ce me hujjanku suka ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin al-haris yake cewa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da lokacin sallar asuba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi shi abdullahi bin al-haris da ya kira sallah an ga waye yake kiran sallah ce mun bilal to yanzu annabi sai ya ce abdullahi bin al-haris ya kira sallah an ga ba bilal ya kira sallah ba in maqama lis-sala lokacin sallah da yayi sai annabi ya miƙe zai yi sallah fa a bilalun li yuqima ko ya san bilal ne ladan ko sai zo tunda ya san ne ladan dan yi ikama, qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace inna akha sada'in azana ka sani wancan dan uwan sada sunan shi kenan shi ya kira sallah wa man azzana fa huwa yuqimu kuma wanda ya kira sallah shi zai ikama, an fahimta wannan zai ɗan taimaka wajen kada a rika samun hatsaniya a masallaci wannan ya ɗauki lafika wannan zai ya kwaci a an fahimta wanda ya kira sallah shi zai yi ikama abin mishi har ya karasa minti nawa zai karasa nafilan sai ya zo ya mana ikama Ibn ابن عبد ابن عبد البر wace to shikenan abin da nake so in karanto to sai gaba qala ya haya qala malikun imam malik yake cewa lam tazal subhu subh yunada laha qabla al-fajr yace a zamanin annabi asuba bata gushe ba ana kiranta kafin al-fajr kusan ita kiran sallah biyu ake mata kiran sallah na farko kafin hudawan al-fajr fa amma ghayruha min as-salawat amma sauran salloli fa innaha ko fa inna lam naraha yunada laha mu ba ma gani ya halatta a kira kowace sallah in dai ba asuba ba illa ba da an yi hilla waqtuha fa sai shi lokacin ta yayi wannan babu yaki kariya ko وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها, أن يجعلها في نداء الصبح نعم shi kuma wannan hadisin wanda yake mawqufi ne balma maqtu sanad ne kuma maliki ya kadaici da ruwaito shi yake cewa ni an malikin annahu balagahu labari ya iske cewa annal mu'azina jaa ladan ne zo ila umar ibn al-khattab zuwa ga umar dan khattab yu'zinuhu yana sanar da shi li salatu subhi cewa ala gafata mal lokacin sallah yayi wajen huna iman sai iske sayyidina umar yana bacci faƙala sai ce as-salatu khairun ko sallah ta fi bacci alheri ko fa amarahu umaru an yaj'alaha fi nida'i sunni sai annabi ce kai wannan kalma ta burge ni ka je ka sanya ta a cikin kiran sallah asuba sai dai malamai suka ce wannan hadisin mai rauni ne ta fuskan sanadi fuskan cewa Umar shi ya ce a fara cewa as-salatu khairun minan hadisai ingantattu sun saba ma wannan ruwayar da haka wannan ruwayar za a ɗauke ta a matsayin cewa ta iya yi wa in ma duk da yake maktu sanad ne isnadinta akwai matsala in ma ya inganta to sayyidina Umar ya jaddada mishi akan yayi abin da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci masu kiran sallan su biyu Bilalu da Abu Mahzurata Bilalu a Madina abu mahzurata a makka annabi ya sunanta musu cewa in sun zo kiran sallah asuba su ce as-salatu khairun min an-nawm حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة إمام مالك يجد عن من سأبو سهيل بن مالك أن أجبابا سعشيوا yana cewa ma a'rifu shay'an ban san wani abu ba a rayuwata wanda wannan abu min ma adraktu alaihi nas wanda na riski sahabban annabi su ne mutane na gaya muku in aka ce annasu sahabban annabi ake nufi ake illan nida a bisala shi ne kadai ya rage wanda na gan shi yau mutane har yanzu suna yi an fahimta wannan ke nuna mutane sun fara canza addini sun fara baya-baya ko shi yasa ya faɗa haka حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقية للي عبد الله بن عمر يا جعنا إقامة شيكما ينا بكيئة عندي سن بكيئة daidai kusa da masallacin annabi an gane ai inda makabartan sahabbai yake to yana dai wurin sai ji an fara ikama a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa asra al mashya ila al masjid sai ya ƙara yin tattaki haka ya a ƙara sauri kaɗan don ya je ya diski sallah malamai suke cewa wannan ya nuna babu laifi don ka ji an tashi kama ka ɗan ƙara kuzari da karsashi ɗan yi hanzari wani kuma zai iya cewa ta annabi ya ce fa alaikum bis sakina ko kuma a zartun fa sallu wa kun fa mu sai suke a nan ana nufin natsuwan da ake nufi shine ka tafi cikin natsuwa amma kuma cikin hanzari ba laifi bane ka ƙara tafiya an fahimta domin ka riski sallah ka riski raka'a sauran da aka hana shine sauran da babu lissafi kana tafiya kana buge mutane ko kana da an ganka an ga kamar mahaukaci to kaga wannan saurin ya wuce haddin shari'a an fahimta na'am na'am na'am na'am bismillah na'am to alhamdulillah na'am da wasu malamai sun halatta amma mun malikiya ba yi makaruhi ne eh yawwa eh makaruhi ne sallah ba wai bace bane gaba ɗaya makaruhi ne sallah ta yi kwarai da gaske na'am na'am hmm. eh sai ka zo da wuri ka shirya ka zo da wuri Kala ya haya qala malikun lan tazali subhu yunada laha mun karanta wannan ko yace fa amma ghayruha amma sallar da ba asuba ba ban ma gama sharhin wannan hadisin ba lam tazali subhu yunada laha asuba ta gushe ba ana kiranta qabla al-fajr kafin lokaci amma gairu amma sallan da duk ba asuba bace min salawat cikin salloli fa inna lam naraha yunada laha illa ba da an yahilla waqtuha kamar na karanta ko to muna cikin wahaddathani an malik annahu balaghahu anna al shi ma na karanta wahaddathani an malik zan tashi annafi nafi anna abdullah ibn umar sami'a al-iqamata shi nake bayani ma wa huwa bil baqi yana baqi ako fa asra al-mashta sai dan yi tattaki yayi sauri dan yi riski sallah ila al-masjid zuwa ga masallaci muka ce babu laifi kenan dan abun hawan ka ma zaka iya dan ƙara wuta misali ana dan tawa an kaji mashin in ka dan ƙara wuta dan ka samu raka ba laifi an fahimta haka kuma ko da mota ce tana iya dan rage giyan duk tana uku ne shika dawo da ita a biyu din sai sauri domin wannan shine zancen Imam Malik Imam Malik shin ya halatta mutumin da ke kan doki sai ji an tare sallah zai iya dan zaburar da dokin haka Imam Malik yake eh babu laifi ga duk wanda ya ji kiran sallah ya dan zaburar da dukin shi dan dokin yi sauri dan ya samu sallah wannan bai cikin hanin da aka yi maganan فما أدركتم فصلوا أما رفعتكم فأتموا حين كمات متاع عند مكفر أرداء الله أبام الله لأن مكفر تذكركم على أشياء فرثامنا فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم